hankalin shugaban ƙasar najeriya bola ahmad tinubu yana ci gaba da tashi a dangane da zanga-zangar da aka gudanar a wancan lokaci wanda daɗin hankalinsa bai tashi ba sai a yanzu bayan abin ya wuce a nuna mai ɗaukar irin abubuwan da aka yi a lokacin zanga-zangar wanda a wannan lokaci ba a nuna mai ba domin kar hankalinsa ya tashi wanda a yanzu yake ta tara mutane domin a shawo kan wannan matsala yake ta tara mutane daban-daban ana zama wanda waɗansu suke goyon bayansa akan irin abubuwan da yake aikata a cikin ƙasa najeriya to kafin dai mu je cikin labaran tsindin ga dangadan ku fara biyo mu da subscribers haɗa da danna mana ƙararrawar sanarwa jakadiyar arewa tv wanda kan ƙara mana ƙarfin gwiwa ci gaba da kawo muku labaran masu mu ne da kullum asirin mai girma shugaban kasar najeriya ahmad bola tinubu yana ci gaba da tonuwa a dangane da yanayin yadda ake samun mutane suna ta fitowa suna tona asirinsa to ba wannan ne abin da zai baka mamaki ba in bacin yadda mai girma bola ahmad tinubu a yanzu ya fara gagganawa da mutane masu madafun iko a cikin gwamnatin tasa wanda ba kuma don komai ne yake wannan al'amari ba sai don kasancewar yadda ya shiga cikin wani hali na rayuwa bi ma'ana dai wanda ya shiga cikin wani hali irin zanga-zangar da aka gudanar mai a cikin ƙasar ta najeriya wanda a yanzu kuma an saki wata sanarwa sabuwa wacce take tabbatar da cewa za a sake yin wata zanga-zanga a najeriya bi ma'ana dai babu ranar da najeriya za ta zauna lafiya in dai har shugabanni ba su duba sun kalli irin maudu'in da <clears throat> talakawan najeriya suke dauke da shi akan gyaran ƙasa ba a yanzu haka an fitar da a ɗaya ga watan da zai shiga na nan gaba wato dai za a fara fita wata sabuwar zanga-zanga wacce aka kira da zanga-zanga part 2 lalle wannan lamari ya yi matukar ba mutane mamaki ta yadda al'ummar ƙasa najeriya ba sa iya yin ƙasa a gwiwa wajen gudun cewa za su ɗau wani mataki da ya dace idan irin wannan lamari ya taso duba da irin yadda aka yi zanga-zangar aka kare wanda ake ganin bata haifar da dami ido ba bangaren yanayin yadda ake so shugabanni su tsorata su razana su fito su wa talakawa su kuma amshi batun talakawan ba su ko ɗaya ba a cikin irin kiran da aka yi wa bola ahmad tinubu na waɗansu jerin jadawalin abubuwan da ake so ya aikata a ƙasa najeriya bai cika ko ɗaya ba bayan zanga-zangar da aka yi kenan duk baki ɗaya ta tashi mara amfani sai kuma a wannan lokaci aka sake fito da wani sabon salo wajen ganin cewa za a ci gaba da gudanar da zanga-zangar kamar yadda aka fara a cikin ƙasar ta najeriya wanda babu gudu babu ja da baya har sai an ga an kawo ƙarshen gwamnatin zalunci mulkin bola ahmad tinubu lalle babu shakka a takaicen takaicewa a daidai wannan lokaci za mu iya cewa bola ahmad tinubu yana cikin tsilla-tsilla akan wannan sanarwa da aka fitar ta sabuwar zanga-zangar ya sa bola ahmad tinubu a yanzu haka yake ta zama da mutane <clears throat> wanda a jiya dinnan ya yi zama da waɗansu manya-manyan 'yan majalisu wanda ya tabbata da cewa 'yan majalisun suna goyon bayansa haka zalika suna ba shi haɗin kai ɗari bisa ɗari akan abin da yake yi wanda kuma a yau dinnan ya sake yin zama da wata ƙungiya ta gwamnonin najeriya baki ɗaya wanda suke cewa abin da yake akan daidai yake kuma ya ci gaba da yi sai dai ga baki daya an tabbatar da cewa duk masu goyon bayan bola ahmad tinubu suna goyon bayansa ne a bisa yanayin yadda suke tsoronsa muka ba tsoronsa suke ba yanayin yadda yake ba su kuɗi kuma suna ganin cewa yanayin yadda dokar najeriya take in dai har mutum ya girme ka to duk abin da ya gaya ma dole sai ka bi bi ma'ana in ya girme ka da kuɗi ko da wani abu na nunawa ko mukami to dole duk abin da yake so dole sai ka bi in dai har kana so ka zauna lafiya ko da a ce gaskiya ne ko da ba gaskiya ba a tunanin mutane shi yasa masu ma suka yi amfani da wannan tsari na najeriya suke bin Bola Ahmad bin sau da kafa a dangane da irin tsarin mulkin da yake gudanarwa duk da an san ba adalci ba ne a ƙasa Najeriya, kamar yadda shahararren ɗan jaridan nan mai koban kaɗo laifukan shugabannin arewacin Najeriya da ma kudancin a da ma kudancin Najeriya da ma kuma ita kanta shugaban ƙasar Najeriya baki ɗaya wanda ya shahara wajen bankaɗo laifukansa wato dai Muhammad Dan Bello. Ali babu shakka dan Bello ya kware wajen bankaɗo laifuka irin na 'yan siyasa na ƙasa Najeriya wanda a yanzu haka yake tona asirin 'yan majalisu kuma yake tona asirin sanatoci kuma yake tona asirin gwamnoni. wanda kuma shugaban kasan bola ahmad tinubu ma baki ɗaya bai kyale ba shi ma yakan bi ta kanshi a duk lokacin da wata gaskiya ta taso wajen ganin cewa ya sanar da shi ga inda zai yi domin ya kare haƙƙin talakawa idan ko yaƙi zai ci gaba da tona mai asiri kuma har gobe har jibi abin da yake yi kenan bai fasa ba wanda duk da cewa an fitar da takardar tuhuma a karan kansa akan cewa ana so a kama shi a dangane da abin da yake yi Ahmad Tinubu to lallai fa babu shakka ya ji saƙon kuma ya ce babu gudu babu ja da baya zai ci gaba da abin da yake tun da ya san akan daidai yake da adalci kuma yana mai kira ga talakawan najeriya din baki ɗaya su fito kwansu da kwarkwata su su fara yin irin abin da yake a ƙasa najeriya hakan shine zai haifar da ɗami ido kuma hakan shine zai saya mana gobe mai kyau amma yanzu haka bacci ba namu ba ne bacci a baiwa kasa lalle babu shakka shi yana ganin jajircewa da matasa za su yi domin su fito su yaƙi wannan gwamnati shine daidai a nasu bangaren dai su mai girma shugaban kasa bola ahmad tinubu sun tabbatar da cewa ba komai ne abin da yasa ake so a kama ɗan bellon ba in bacin yadda yake neman ya tunzura talakawa yake kuma ƙara haɗa su da shugabanninsu suna ƙara tsanansu to ma'ana dai yana so ya haɗa rigima a ƙasa najeriya a kan haka ya sa ba a ƙaunar abin da ɗan bellon yake yi a cewar su suka talakawa abin da suke gani ga abin da ɗan bello yake to nan asirin shugabanni suna ganin cewa shi mutum ne wanda baya tsoron wani abu mai jajircewa mutum ne mai shirin kwatar yanci a koda yaushe kasancewar shi shi ma dan asalin kasar najeriya ne wannan ba laifi ba ne domin ya fito ya yi fafutuka da yaƙi wajen ganin cewa ya kwaci yancin sa na ƙasarsa ta najeriya le babu shakka wannan yana ɗaya daga dalilin da ya sa ɗan bello yake fitowa yana waɗannan maganganu wanda a cikin sanarwa tashi mun ji yadda ya ambaci sunayen su da cewar su ma suna goyon bayan wannan gwamnati ta karya da kuma ha'inci wacce take yada zamba da kuma makirci a dangane da yadda za a kwamishe kudaden talakawa wanda ya fitar da wata sanarwa akan wata hanya da bola ahmad tinubu ya warewa kimanin tiriliyan sha uku wanda ya tabbatar da cewa za a gina ta wanda ya ce kuma kudaden gabaki ɗaya za su koma sa ne bi ma'ana ne za su koma karkashin ikon ɗansa da kuma wani abokinsa wanda su ne aka ba kwangilar wannan aikin hanya wanda ba a daɗe ba sai ya sake tona asirin wani shugaban kananan hukumomi a cikin jihar kano bi ma'ana dai murtala garu wanda ya tona asirinsa yana da hotel a saudiya wanda kuma ya tabbatar da cewa da kuɗin 'yan jihar kano aka ce aka gina hotel ɗin Lalle babu shakka wannan dai dan Bello ya saba kuma ya dage wajen ganin cewa sai ya faɗi gaskiya kuma sai ya wayar da kan talakawan Najeriya sun daina jin tsoron dukkanin waɗansu shugabanni waɗanda suke a cikin ƙasa ta Najeriya hakan ne kaɗai zai ba da dama da iko wajen ganin cewa an samu 'yanci ba tare da wani hargitsi ko kuma tashin hankali ba sai dai a nan gaba zanga-zangar da za a gudanar ta fattu ba mu san menene abin da dan Bello zai ci akan zanga-zangar ba watakila yana goyon baya watakila baya goyon baya baya mutum ne dai mai nazari yakan nazarto abu mai kyau a dangane da najeriya wanda al'umma suke sa rai da shi kuma ya zama tauraro kuma jagora a arewacin najeriya yanzu wanda ake alfahari da shi domin sauran mu ne da kullum duka duka wannan kenan sai ku ci gaba da biyo mu da comment da liking jakadiyar arewa tv wanda kan kara mana karfin gwiwa ci gaba da kama ku labaran